da yake magana wurin wani taro kan tsaro da ya yi da gwamnonin jihohi da ma shugabannin rundunonin tsaron kasar. Mukaddashin shugaban Najeriya, Farfesa Mi Oshin Bajo, ya ce gwamnati ta dawo matuka bisa yadda kalaman batanci tsakanin ɓangarorin Najeriya daban-daban ke yin barazana ga zaman lafiyan ƙasar. Wannan gwamnati za ta ɗau wannan batu da muhimmancin gaske, ba za mu amince da kalaman batanci ko tunzura jama'a ba. Nan gaba za mu ke ɗaukar ire-iren waɗannan kalamai a matsayin ta'addanci. Za mu yi maganin masu ire-iren waɗannan kalamai na batanci da muke ji kullum daga ɓangarori daban-daban na ƙasar nan. Babban makasudin kowace irin gwamnati shine wazar da tsaron dukiya da rayukan jama'a. Domin kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari kullum ke cewa ba za a iya jagorantar duk wata ƙasar da ba a samar mata da tsaro ba. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu kwararre ne kan halayyar bil'adama. Kuma aka bar mutane suna ta maganganu kowa ya fi abin da yake so daidai daɗi da mara daɗi yana iya jawo wani babban takaddama a gaba da waje wa kowa daɗi ba. Misalin da zan baka shine abin da ya faru a ƙasan Rwanda. Waɗannan yakin A kashe jama'a da aka yi a Rwanda ya fara ne na daidai na rashin fahimtar juna, na biyu rashin haƙuri da siyasa. Sai kuma ya kasance mutane sai suka zo suna furta duk abin da suke so su faɗa ana kawo maganganu na kiyayya maganganu na zagi ana yi wa juna ba daɗe ba zai shi kenan yaki ya tashi aka fara kashe juna abinda ni ban ji daɗi bai ce wani matakai za a ɗauka ba eh kowa na da yancin yin magana amma akwai wasu maganganu bayan wannan magana ba kuma maganan yin a cewar dan masanin fika alhaji baba ba abba akwai hanyoyin da ya kamata a bi don yawan tufkar hanci gwamnati kaɗai ba ta iya kai maganin sa ba ya kamata a kira dattawa wanda su an san sun da abubuwan da su faɗa saboda sa matasa su akan hanya nan gaba abin da ya kamata shi a samo sarakuna a samo shugabanni na da wanda ya yi gwamna wanda ya yi ministoci da wanda sun yi ma shugaban kasa har yanzu suna nan aiki su din ne kuma ya kamata a zo a kira su a yi magana su ma su yi magana ya zama na a aika sako din ba wai gwamnati ne kawai ba ya zama al'ummar Najeriya ne gaba ɗaya take aika sako a wanda ake cewa yara din da suke don kula na cewa yara ne amma bayan yaron ai akwai wasu daban yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan taro zai yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria